Daukewar kafa a manya da ƙananan titunan Kano baya ga kasancewar kasuwanni kantina da cibiyoyin hada-hadar jama'a a rufe na daga cikin al'amuran da ke nuna cewa mazauna birnin kanan sun bi umarnin gwamnati game da zaman gida to amma a hannu guda kuma marasa karfi sun fara kokawa kan sabon salon yanayin damuwa da suka tsinci kai goro nake sai da zaka yi dauko maka farantin na goran ka ganshi ba ka ci nake yawo da ita da ita nake samu in ci in sha in je in dauko goro na dubu biyu dubu ɗaya da ɗari biyar in na saida da yamma war haka in komo gida gobe in koma in ɗauki wani cuta ce aka ce ta shigo duniya ubangiji Allah matatsawa Allah ubangiji ya tarwatsa ta Allah sa inda ta nuha albarka alkur'ani malam tijani wanda suka tanadi suka yi tanadi amma wanda ba shi da shi kuma wahala yake sha abin da ya lije shi kana zaune kowa yana nema biredi babu ruwa sha ma babu sabanin ranar farko da ta biyu inda komai ya tsaya cik a ko ina a Kano a jiya lahadi da ce akwai kalilan daga wurare da suka bude kamar gidajen sayar da man fetur da kemis kemis da kuma gidajen burodi malam mahmud salisu wani mutum ne da ke sayar da burodi akan keke an ba mu dama mu dan rika sai mu da ɗan uwan mu talakawa mm, to a batun farashi farashi yana ne da muke ba ƙara ko kwandala ba kai alhamdulillah duk da suga ya ƙara kuɗi fulawa ya ƙara kuɗi haka muke sai da shi alhamdulillah to wasu suna cewa kamar wato yanayin ya sa ba ma kuɗi ana samun ciniki to wala alhamdulillah babu laifi ni na fi zan maka so a yanzu a wani lokacin duk da ba haka na so ba mm. alhamdulillah baba ka sai biredi ne wallahi na sai biredi mai gida na zami kwana biyu ban samu biredin ba sai yau sai yau dinnan sai yau dinnan na za ka an zauna ba lafiya gari yanzu haka dai kungiyoyin da ke rajin ci gaban al'umma sun fara daga muryar kiran gwamnati ta tashi tsaye domin tallafawa talakawa tunda dai sun yi mata biyayya Comrade Abdulrazak Alkali shine daraktan kungiyar Organization for Community Civic Engagement a nan Kano. Tunda da akwai kuɗin na ƙasa ya kamata a ce wannan yana da matukan muhimmanci na tallafa al'umman nan. Saboda lokacin da al'umma suka bi doka da oda suka zauna a gida suke zaune amma suka ci gaba da matsuwa ta rashin abinci rashin ruwan sha rashin ta yadda za su samu abincin ma tun da babu kuɗi a hannun jama'a ya kamata a wannan lokacin gwamnati ta tunani ta fara tunanin bangaren da ta ke tunanin za ta amfani da wajen tallafa jama'a ta fito da shi ta samu hanyoyi sahihai na taimaka jama'a nan kada mu kai an ƙure jama'a ya kasance su gaba su da wani zaɓi da ka zauna a gida yunwa ta kashe ka gwanda ma ka fito duk abin da ita cutar za ta yi ma ta yi ma saboda ita ma yunwa babba karamin matsala ba. Cin gabanin zartar da dokar kullan jama'a a jihar Kano, kwamitin tattara gudunmawa daga hukumomi da masu hannu da shuni na gwamnatin Kanan karkashin jagorancin shugaban jami'ar Bayar Kano Farfesa Muhammad Yahuza Bello ya ce ya samu tsabar kuɗi kusan naira miliyan ɗari biyar ba ga ɗimbin kayayyakin abinci da na masarufi domin rabawa marasa karfi yayin wannan annoba ta corona. Baya ga rashin abin kaiwa bakin salati da talakawa a Kano ke fama da shi, unguwanni da dama a birnin na fuskantar karancin ruwan sha da na amfanin gida lamarin da ke ƙara barazana ga kiwon lafiyar al'umma a jihar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria